وحين قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب ما يقول إذا أصبح ينزمالا الإمام البخاري رحمة الله عليه يا جماعة من بتو أكن باب بكن بشكي دعلاقة دقنية والدقنية ليس بشين أبيئو littafin imam al-bukhari al'adun mufrad kamar yadda muka sani littafi ne wanda ya zama أدبي a adabi adabi ko dukkan wani abu mai kyau kan tsari abin da za a ce majalla ya fito daga harshe ne ya fito daga gaɓoɓi ne duka ga baki ɗaya wannan ana ɗaukar shi a matsayin al'adab to daga cin abubuwan da al'imamun bukhari ya ambata mana akwai wasu daga cin azkar da kuma wasu daga cin adabu addu'a wannan babi al'imamun bukhari ya kulla shi ya kawo hadisi kwara ɗaya ya ce babu ma ya ƙulu idan asbaha babun abin da aka ruwaito me ya kamata mutum ya faɗa idan ya wayi gari da safe wannan wani yanki ne daga cikin Alkaru sabahi da suke da yawa malamai wanda ba al bukhari ba shi alimamul bukhari din ya tattaro wasu a cikin kitabu da'awat a cikin sahihul bukharin sa to sai kuma malamai waɗanda suka ware littafi guda suka rubuta akan addu'o'i a gaba gaba akwai irin su al-Imam an-Nasa'i rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa da ya rubuta akan azkar amalul yawmi wal layla haka almajirin sa ibnu sunni shi ma da ya sa sunan littafin sa amalul yawmi wal layla haka al-Imam at-Tabarani da ya sa littafin suna addu'a da makamantansu wanda suka zo a bayansu to al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin shi dai malamai sun raunana isnadin wannan hadisin da wannan sigar da wata sigar ya inganta amma dai wannan sigar da Imam al-Bukhari ya kawo malaman hadisi sun raunana sanadinta حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أتشي من ذو إذا يوعي قريسيتشي أصبحنا وأصبح الحمد كله لله قال أصبحنا وأصبح الملك لله shine wanda ya tabbata ya inganta asbahana wa asbaha mulku lillah wannan asbahana wa asbaha alhamdu kulluhu lillah mun wayi gari kuma shi shi ma yabo na Allah ya wayi gari ga baki ɗaya na sai la sharika lahu ba shi abokin tarayya la ilaha illallah wa nushur babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annushur tashi ga baki ɗaya ga Allah yake annushur النشو هو ده تاشم من ينزو هو كما النشوء الأكبر النشوء الأكبر شيني وانده ذا عين تاشم على كيامة وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المسيح وانا انسان دين سينا لغوني ما لم يزق شيء أتنسى ابن عدي سلمة الزهري ابن عدي سلمة الزهري القاضي fihi da'fu mun gane akwai rauni a cikin sa mun waɗannan mun san su mun karanta cin alwabi da sayyid ko da babu bukatar sai mun wahalar da kanmu a game da shi kuma littafan zikirwa waɗanda yanzu aka yi suka zama ingantattu suna da yawa a hannun mutane babu man da'a fi ghairihi min duai babu man da'a fi ghairihi min duai babun wanda ya addu'a addu'a ta shafi waninsa daga cikin addu'o'i ko kuma babu man da'a fi ghairihi min addu'a'i babun wanda ya addu'a a game da wani abu da ya shafi wani dan uwansa wani ya addu'a a game da abin da ya shafi wani dan uwansa shi ne ma wancan addu'a wani abu ya faru ga dan uwanka sai kai masa addu'a saboda abin da kaga ya faru da shi sai kai masa addu'a حدثنا محمد بن سلام سلام قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى idan aka tambaye ka wane ne karimi shi kan kansa ɗan karimi baban shi karimi ne sannan ɗan karimi na biyu kakansa karimi ne sannan ɗan karimi na uku kakan sa na biyu karimi waye shi shi ne yusuf ibn yaquba shi ne yusuf ibn yaqubu bin ishaq sannan shi kuma yaqubu isra'il alaihi salam shi kuma dan ishaq alaihi salam shi kuma ishaq bin ibrahima shi kuma ishaq dan ibrahim khalilur rahmani tabaraka ta'ala shi ibrahim alaihi salam din shine badadayin Allah mai rahama wanda albarka da ɗaukaka suka tabbata a gare shi shine karim الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم شيني wannan shine wannan karim a annabi yusuf alaihi salam ya samu daraja yana da maziyya yana da wata maziyya da wasu annaba ba su da shi ba su da ita malamai suna cewa almaziyya la tadullu ala at-tawfiq in mutum ya zama yana da wani abu da yake danta da shi to baya nuna cewa wannan abun ya sa ya fi kowa wannan maziyyarsa ce Allah madaukakin sarki ya bashi wannan karanci يا باشني كرامة الآباء يا باشي نسب السبب بن نسباش قال لا يساش يزمينا لأن باوا كاكن ننسب أوكو بن ننسب حقو دا أوكو أسمنش سنن نبيو قال لا ملوك تنسك يا باشي ملك رب قد آتيتني من الملك سنن نأوكو قال يا باشي وعلمتني من تأويل الأحاديث قال لا كرمت بشي تحترم مفاتيح sannan wa aqahu nisb al husn wallan ma ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydihunna qulna hasha lillahi ma hadha bashara aka bashi rabin kyau wanda mata su ganin shi sai su tsayayyanci hannuwansu ba su san suna yayyanci hannuwansu ba saboda tsabagen sauci na ganin kansa do Allah ya bashi wannan kullu hadhihi mazaya ولا تدل على أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم duka ba su nuna ya fi annabi musallallahu alaihi wasallam shi yasa ma malamai suka ce a ah, ai annabi sallallahu ya ce idza bi yusuf qad usiya nisfa tisni naga annabi yusuf alaihi salam an ba shi rabin tau to waye man alladhi usiya al-husna kullahu wa aka ba shi kan duka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mala abubakar gumi rahmatullahi alaihi yana faɗa yana cewa kan annabi yusuf irin kan rana ne kaga ita in aka kalle ta sai me sai ta kashe ido shi ya yasa falan ma ra'aynahu akbarnahu wa ana hunna, shi kuma annabi musallallahu alaihi wasallam kan wata aka bashi sai ka dai ka kalle shi ba wani abu da zai faru shi shi yasa sai mata sai su iya zuwa majalisinsa sa su masa tambaya har ma suka ce ya ware musu lokaci ya musu karatu kuma ya ware musu yana ta musu lokaci suna zuwa su yi karatu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a ruwaito cewa wa bainahu wa bainahunna hijabun ba a tsakanin shi da su babu shamaki yana zama ya karantar da su sannan yana karantar da su a masallacin idi sannan mata a zamanin manzon sama suna zuwa masallaci su halarci sallah su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai sa a kana aidiyahunna ba sannan wannan bai sa sun ce hasha lillahi ma hadha ba shara ba wannan bai sa musu bai sa sun ce na haza illa malakun karimun ba sun sani rasulun karimun ne mun gane wannan suna cin mazaya yusufa alaihi salam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زسم يتشي قبل تشيوه لو لبست في السجن ما لبس يوسف والله دانيني نزونا وغدا shekarun da annabi yusuf alaihissalam ya zauna a gidan yari falabita fi biyu a sinin annabi yusuf alaihissalam ya zauna shekarun da ba su kai goma ba a gidan yari bai yi ma kowa laifi ba ba laifin da ya yi ma wani illa kage da aka masa ma u'mai? a da bi su an illa an yana a azabun Ali. kawai tana zuwa shi kai da mai gidanta ta biyo annabi yusuf da gudu ta kama rigarsa ta yaga kawai sai ta ce ranka yi daɗe yalla bai me ya sakamakon wanda ya nemi ya aikata abin da ba yi da da iyalinka kage yanzu nan hiya ne hiya al-khasmu fasarat kuma sai ta ce illa an yafdana ta ce hukuncin da na yanke masa shine kawai a sashi a gidan yari aw azabun ali kuma ai masa azaba mai raɗaɗi malamai suka ce ba su ce illa an yi kutala ba saboda ba kayan hujji wannan asarul hujji a zuciyarta soyayyan nan na nan a cikin zuciyarta tashi sai ta ce illa an yi jana ta zaɓi hukuncin da za a masa an azabun ali ko kuma a yi masa azaba mai raɗaɗi wanda za ta wuce in ci gaba da ganin shi shi shi ya ce hiya rawa da ne annashi kuma wa shahida shahidun min ahliha ce wallahi wallahi ita ta nema kuma nan take aka samu wani daga cikin mutanen gidan ya shaida ya ce a zuwa ya amfani da ilimi a zo a duba in kana qamisuhu qudda min qubuli fa sadaqatuhu min al wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fa kadabatuhu min as-sadiqina duba idan ta gaba riga shi ta yage to shi ya neme ta ƙarya yake ita ce da gaskiya idan ku ta baya ne ita ta neme shi ba shi ya neme ta ba ƙarya take shi ne yake da gaskiya falan ma ra'a qamisa hu qudda min duburin qala innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين أغني أكباشا أكبا النبي يوسف عليه السلام هقولي ita kuma shi ke aka yanke hukunci aka ce ita ce ba ta da gaskiya shi ke nan ta kulla a zuciyarta su ko mutanen gari mata yan uwanta sai suka riƙe yaɗa wa ƙara nisbatun fil madinati ma'atul azizi tubawidu fasaha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha lafi dalalin mu ce mata ta shiga ta wuce ya za a nemi yaranta to shine sai ta aika musu ta ce su zo shi ke na to shi ne aka yi falon mara aina huwa takdar na hu wa kafa na hunna kaga aka bar da hu kila su je aka suka kama mai wallahu alam qur'ani bai faɗi ba to karshe dai suka ce muna goyon bayan ki ranki ya daɗe muna tare ko dai ya yadda ya abin da kike nema din nan ko kuma a shi gidan yayi annabi yusuf ya daga hannu ya ce rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi وإلا شسغف عني حيلهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين tunanni annabi yusuf alaihissalam ya kama Allah ya ga abin nas ya wuce gona da iri ya ce ya Allah kai kawo min dauki wallahi ya Allah in baka kawo min dauki daga gare ka ba asbu ilayhinna zuciya ba ta da ƙashi. zan iya karkata zuwa gare su wa akun min aljahilin in zuma cin masu wauta so daga ya Allah na zaɓi gidan yari fa bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjununnahu hatta hin nan bayan sun ga alamomin da za su yi sai aka yanke hukunci to aka ce a kai shi exile a ji a sa shi a gidan yari a sa shi hijira a daina ginin shi a gari tunda da ya zama bala'i Shina shi na annabi yusuf lissan bai ma kowa laifi ba shi yasa za ka ji wasu marubuta na zamani sai su cewa a shirin jami'atu yusufa gidan yari makaranta annabi yusuf ke na jami'ar sa ma inda mutum zai je ya samu certificate Allah ka tsare mu da wannan certificate din ba sai mun je ba to manzo sai ne ce wallahi da ni ne na zauna a wannan lokacin ثم جاءني الداعي sannan mai kira ya zo ya kira ni la'ajabtu kawai zan fita ne in tafi إذ جاءه الرسول فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم النبي يوسف فدا أكزو أكشي يفتو شي يشي آآ بزن ارجع إلى ربك قوما وجن سركي مي جدنك fasaluhu ka ce masa ka tambaye shi ma balun niswati lati qatana aidehunna ina labarin matan nan da suka yayyanke hannunsu saboda ni shin suna nan uku sun mutu sun kuma suna nan da rai sun tuba game da wannan fahimtar tasu da suke cewa suna goyon bayan mata azizu sai na aikata abin da suke ke so koko a je a tambaya annabi yusuf ya ce ba zai fito ba mazan sa ce ina wallahi da ni ne ana zuwa zan fita to ka a nan riwayar bai ambaci cewa rahimallahu akai yusufa ba to ne babu man da a fi ghairihi wa rahmatullahi ala lutu sannan Allah ya ji dan annabi lutu akwai riwaya ta zo wa ghafara Allahu li lutu Allah ya gafarta mu annabi lutu in kana la yawi ila rukunin shadidi ai annabi lutu alaihi salam ai zai iya kama tsani ga Allah madaukakin sarki shine rukunin shadid ar-ruknu shine abin da zaka dogara da shi ka kuɓuta to nan ar-ruknu annabi annabi annabi lutu alaihi salam zai da shi annabi lutu alaihi salam zuwa garin yayi sunan garin mutanen annabi lutu sadu ko daga nan bature ma ya samo sunan abin da suke ake take cewa sodomi oho da sunan garin su sadu gari ne daga cikin garuruwan biladusha har yanzu garin yana nan shine malamai da yawa masana suke cewa shine dead sea shine dead sea malamai suna cewa ko ko ko tsuntsaye ba su gilmawa garin a yanzu sakamakon abin da Allah ya musu to shi annabi lutu alaihi salam ba dan garin bane shi dan uwan annabi ibrahim ne shi kuma annabi ibrahim alaihi salam ai ba iraki ne a iraki aka haifa annabi ibrahim alaihi salam sau da annabi lutu dan uwan sai dan babban sa ne dan wa da dan kanye suke da annabi ibrahim da annabi lutu sau da sai Allah ya umarci annabi ibrahim alaihi salam ya tashi ya koma biladu shami kusa da inda annabi lutu alaihi salam yake shi yasa aida mala'iku za su tafi su je su halakar da mutanen annabi lutu sai da suka ci zango wajen annabi ibrahim alaihi salam ya kawo musu abinci ya sa aka yanka raƙumi bayan an soke raƙumi an gasa shi fama labita an ja'a bi ijlin hanif ya kawo musu shi gasasshe falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifatan قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط شاء ci تبكما an ka muku kuna manyan baki an karrama ku an ka muku wannan abu na ta goma shi kuma ku ci annabi ibrahim alaihissalam ya ji bai ji daɗin su ba sai suka ce a bari mu ma bayani baka gane ko mu waye ba mu ba mala'iku ne sannan mun zo ne mu maka bishara cewa matar kasara za ta haifi ɗa bayan wancan an da ka haifa Ismail ba ɗanta ba wanda ya girme shi to shi ne da ƙarshe sai suka faɗa musu ce kuma daga nan shi wajen mutane annabi ludu za mu je mu halakar da shi na fi haluda annabi mai ta'usu billahi akwai fadan uwa na annabi lutu a ciki na hannu alamu bi biman fiha shi mu mun fika sanin waɗanda suke ciki Allah ya ba mu list lanunajjiyannahu wa ahlahu illa ma'atahu kanat min al-ghabirin amma ba ta shi a cikin iyalansa za a fitar da ita ita sai an yi nisa sai ta dawo Da haɗu da waɗannan shaidanin mutanen yan uwanta sai a kifar da su tare da kaji shi ne annabi lutu alaihi lokacin da suka zo ya gansu kyawawan matasa shi ce inna lillahi wa inna ilaihi yau bala'i zai a garin nan shi sai suke cikin na rusulu rabbi talan silu ilaika shi kaka damu mu manzannin ubangijin kuma kaka damu ba za su isa su iso inda suke ba inda kake ba to da suka zo suka fara maganganu a gidansa shine annabi lutu alaihi salam ne wannan damuwa yace ce anna li bikum quwwatan aw awi ila hukmin shadid yace wallahi da ina da wani karfi da na tashi na bige ku har karfin kansa ke kenan au awi ila rukunin shadidin ko kuma in dogara da dangi na in haɗu da ni da dangi na mu haɗu duka mu rubuje ku ba yi da dangi a garin kun gane ya to ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi lut alaihi salam ai in kana la ya'wi ila rukunin shadidin ai annabi lut alaihi salam yana da wanda zai dogara da shi shine Allah إذ قال لقومه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فما بعث الله بعده من نبي tun daga annabi Lutu alaihi salam Allah bai sake aiko wani manzo ba illa fi sawwatin min qaumin face sai ya zama cikin yalwa a cikin danginsa tun daga bayan annabi Lutu to Allah bai sake aiko wani annabi ba garin sa ba yana da dangi a garin kaga mutanen annabi Shu'aibu alaihi salam me suka ce walaula rahatuka la rajamnaka ba dan dangin ka ba wallahi da sai mun je su ta ya kaumi a haɗi a azu alaikum min Allah yanzu ya ku mutane na dangi na ya fa Allah a wajen ku ba za ku fa Allah ba sai dangi na kuke jin tsoro to kaga wannan kenan malamai sun yi fassara biyu a game da wannan suka ce da manzon Allah su sama yake cewa in kana la ya'wi ila rukunin shadidin sai annabi ludu ya riga ya kama Allah ai ba ma sai ya tsiki da dangin sa ba fassara ta biyu suka ce manzon Allah su sama yana nuna ina ma dai annabi Lutu alaihi salam Allah ya faɗa a bakinsa shine har sai su sharhi sai su ce ya kudirta Allah a zuciyarsa amma ya faɗi danginsa a baki mun gane ka ga manzon sama ya kalli abin da ya faru da annabi Lutu alaihi salam shi masa addu'a shine babu man da afi ghairihi min du'a mun gane mutum ya addu'a ga wani sa game da wani abu da ya faru da shi ya masa addu'a kaga wani abu ya faru da uwan ka na damuwa sai ka ci ko Allah gafarta masa ko Allah ya ji ɗan wane ko ai da kaza yayi da ya aikata kaza irin ta shine irin abin da manzala sama ya faɗi na annabi Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman alaihi salam ya ce la atufanna al-yawma ala 90 imra'atan تلد كل واحد منهن غلاما يجاهد في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف عليهن فلم تلد إلا واحدة نصف رجل أو نصف إنسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي سليمان لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان ذلك دركا لحسنه قالوا شيني إيه manzo sallama yana ma ƴan uwansa annabawa addu'a a cikin wani abu da yake ganin ya faru da su kila abu kaza ya kamata su yi amma ba su aikata kaza ba sannan nan baya nuna annabi Nuhu alaihi salam ya kama kafa da wani wanda ba Allah ba kamar yadda aka fassara malamai suka ce ya kudurta a zuciyarsa amma ya faɗi haka a baki wannan kuma na nuna ne yana nuna mahimmancin danginka a tare da malamai suka ce daga cin batsin da aka cikin hadisin yana nuna mahimmancin dangi a da'awar mutum idan Allah ya taimaki mutum su suka amsa da'awarsa da'awarsa sai ta zama ta amsa cikin sauri ku duba Abdul Muttalibi Abu Talib ba musulun musulunta ba amma da yake yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi saboda kabilanci yayi duba tasirin da ya masa duba tasirin da ya masa da yadda ya zama masa kariya قال محمد من رواية محمد بن عمرو الراوي شينا يشي الثروة الكثرة والمنعة أظن ذاك يسمى الثروة شيني الكثرة يروى يوى والمنعة كما أظن ذي حانا أشمتين شنحا يمنع أي أبو بيو أبو بينا تأكارم أبو نابا متن كاريا dukiyarsa da kuma ne da kuma danginsa suna cin abin da suke taimakon mutum ya samu kariya sayyiduna abubakar radiyallahu anhu yana da dukiya shi yasa ba a taba shi ba a jahiliyya ba kuɗi ba ilimi manzo Allah sama akwai danginsa a gari shi yasa lokacin da aka ce za a yi za a yi musu almuqata'a a yanki ba za a yi hudu da su ba danginsa gabaki da wanda suka musulunta da wanda ba su musulunta ba suka ce suna tare da shi suka tafi wajen da ake ce masa sha'abu abi talib ko suka tare a can bayan an rubuta wasiƙa cewa ba za a ce musu da komai ba ba za a ba su aure ba sannan su kuma ba za a aura daga gare su ba ba za a siya daga gare su ba ai shine suka tafi wannan sha'abu abi talib din suka zauna a can har wani lokaci to wannan yana da tasiri sannan kuma hadisin yana nuna idan ka ji wani abu ya samu ga dan uwanka mara daɗi ka masa addu'a wannan abun ko ya shafi abu ne na duniya ko ya shafi abu ne na lahira Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in